Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara na filin mata wadda ni rake arimi ke gabatar muku da shi. Filin mata wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba mu amsar tambayoyin da ke darme mana kai. A yau muhawara Isidiyo dai ta karkata ne kan taken takardar shaida na yarda da kayayyakin noma kiwo da na cikin ruwa menene sa. ga mata masu sarrafe-sarrafe. Batutuwan ingancin kayayyaki da kuma ƙarfafa ɓangaren samarwa su ne babban abin da ya fi ɗaukar hankalin gwamnati. A cikin wannan tsarin ne aka kafa hukumar kula da daidaito da kuma tabbatar da daidaito a ƙasar Nijar wadda ake kira ANMC da manufar bayar da gudunmuwa ga ci gaban fannin samar da takardun shaida da ofisai ta hanyar ba da dama ga masu gudanar da tattalin arziki na 'yancin yin amfani da shaidar kasar Nijar a matsayin alamar tambari, yin amfani da tambari a kan kaya. Yanzu alama ce mai inganci a kasuwannin ƙasa, jihohi da ma na ƙasa da ƙasa, kuma don bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar Nijar. Wani yunkuri da zai bai wa Nijar damar taka rawa da ta dace a cikin tsarin halartar cikin ƙungiyar yankin ciniki cikin 'yancin na nahiyar Afirka da ake kira Zilekaf. Me yasa aka fido takardun shaida na sassan sarrafawa? Mone fa'idodi ne yake ga wa'anda aka tabbatar da kayayyakinsu kuma ga wani kaya ne. Domin samun dukan wa'annan amsoshin tambayoyin ne muka gayyato Malama Maimuna Garba. ta kamfanin mafari barka malama mamuna haka kuma muna tare da mari sama wakiliyar hukumar ta anmc barka mari barka muna kuma tare da malama rabiatu abarshe ta ma'aikatar dan kasa ya ci da dan kasa cewa da turwazen barka mariya barka kadai muna tare da hadizatu kubra ta kamfanin komi lokal barka barka kadai baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi da la za mu fara da malama Rabiatu so muke ku ba mu ƙarin haske akan ma'aikatarku ta Troazen. Mu dai ma'aikatanmu ta ya da kowa ya sani dai ake cewa 'yan Nijar su ci da 'yan Niger. Mhm. Mu dai burin mu dai shine mu da kanmu mu ci da kanmu. Mhm. A yi noma cikin Niger, a girba cikin Niger. Mhm. a sarrafa cikin Nijar, a saida cikin Nijar har ma ƙetare don a samu biyan bukatoci na rayuwa. Masha Allah. To malama Mari zan dawo gare ku so muke ku ba mu ƙarin haske bisa kan aikin naku na ANMC. wato ma'aikatar mu kamar yadda ka faɗi cikin bayanin ke gwamnati ta kafa wannan ma'aikatan ne mhm. da farko dai domin kirkira ko in ce rubuta kududdaki mhm. saboda duk ayyukan da ake yi yau in na wani sarrafe-sarrafe ne in mhm. wani na saye da sayarwa ne ana bukatan wani abu wanda ake ce ma kundi don ya kawo daidaituwa a cikin wannan eh, al'amura na yau da kullun harkoki na yau da kullun na zamantakewa na kasuwanci da wani duk su ne ake muke yi su wannan kundi da sai dai a amso na kasashen waje wanda ake ce ma norm izo wanda ake ce ma afnor har yanzu ana aiki da su su din ma duk wata waje ma ake biyowa kuma muna mai da su ma na kasa amma tun uku ina gani nan ƙasa Nijar mun fara kirkira na mun fara zayyana namu dan dai mutane bisan da shi bane yanzu abu na biyu muna mai da hankali akan muna kula da yaya abubuwan da ake auna da su kayan aune aune kamar wani kilo ne in kamar wani famfo ne in kamar wani ma'aunin kamar nauyin dan adam wanda ake ce ma balance ai muna mai da hankali a kai mhm. domin mu tabbatar da lallai abubuwan da ya kamata su bada daidai ne suke badawa ba tare da an samu tangarda ba mhm, yanzu mhm. na abu na uku wanda gwamnati ta kafa mu a kai shi ne wato certification wanda ake ce ma kamar ba da shaida akan inganci wani abu mhm. ko wani kayan aiki ne mhm. ko wani kayan wanda aka sarrafa ne ko na nan cikin gida ko na waje wanda ake shigowa da shi mhm, ta zan dawo gare ku mm. insha Allah malama maimuna mai sarrafe sarrafen kaya kuke kuma a kamfanin mafari ku ba mu karin haske akan abubuwan da kuke sarrafawa eh, abubuwan da muke sarrafawa suna da yawa kamar man shafawa ne na jiki ko kuma na kai ko kuma sabun ne kamar suna da yawa mafari dai mun kirkirar kamfanin mafari ba don komai ba don kawo ma mata masu son kwalisa da kyalkyalin jiki mhm. eh, yadda za su aiki da kayayyakin da aka sarrafa a nan kasan mu ta Niger mhm. kuma da kayayyakin da ba su illatar da jiki kamar mun ga illolin da shafe-shafe suke kawowa a cikin mhm, jiki karshe akwai eh, cututtukan da mutum yake iya samu to sai muka ga cewa to ina da mu sarrafa itacen mu kamar eh, su legume ne ko kuma an ga firwi da muke ci muke miya da su muka san itace kuma mu duka mun san suna da amfani sosai da suke yi a jiki mhm, mhm. ne ba mu karfin guwa mu ce to ina da in mun sarrafa su muka mai da kayan da ake gyaran jiki da su to mhm. Allah da ikon shi shekarar mu uku da farawa eh kuma akwai biyan bukata sosai dan mutum ne ke sai sai ce ma a bikiye shi ko gora shi ke ni na samu biyan bukata zo in kai ki wannan wurin mhm. kenan alhamdulillah shine bature ke ce ma bush a ore mhm. a haka an ka san mu a haka mutane su nan gabi da kuma su ƙara sanin mu saboda ingancin kayan da muke nan ga aiki da su kayan noma kun ga ashe aiki da masu aikin kayan lambu da sauransu ba abinci ɗaya ake iya yi da shi ba akan iya sarrafa su wajen gyaran jiki da sauransu mhm. kuma gaskiya akwai biyan bukata kuka kayan lambu da kuka san dai mhm. ana sa cikin miya kuma mhm. ka jiyo su na haka muke sabuni da su da mai da su da kayan gyaran kai anan cikin kasar Nijar a ina ne kuke aiki eh a yanzu dai Niamey muke Niamey muke amma eh agada sun kira mu suna bukata a bude annex kenan eh, ta sun kira mu shekaran jiya akwai yan maradi su ma suka ce su ma ba su son a bar su baya yadda suke ganin matan Niamey suke musu gwalo suka ce su ma gaskiya ba za a bar su baya ba zan dawo gare ku insha Allah malama Hadizatu ku dan ba mu karin haske a akan kamfanin ku na komi local mm, Masha Allah. Kuma me mm. ake nufi da komi local? Komi local dai yana nihin komi na gida, local kama abu na gida mm-hmm, kenan. Mm-hmm, mm-hmm. Kenan ba min wani abu na waje hakan ga wani abu amfarti. Komin mu dai na gida ne muke unguwanni da shi. Komi na gida muke sarrafa. Ala komi local dai kun gani dai muna yin shayi, muna sarrafa ‘ya'yan itace namu na nan gida mm, su wani eh, kinkilba su wani ettamaka su wani mant citronel duka muna sarrafa su mu shayi da kika ga lipton ana lipton mhm. sai mu yi shi shayi ne wanda yake hudda gajiya yana rage mai na jiki kamar wannan cholesterol da ake cewa mhm. yana taimaka ma masu tansiyon da masu diabetes da sauransu duka mhm. sannan muna yin arom natural don saboda mu kawo mu ga cin wannan romaji da ake ka da yake sa cuyace-cuyace muna yin arom natural sannan muna yin tafarnuwa ya zika dai duka kala kala wani yaji wanga da kake wani tafarnuwa marga marga ya zuzzuka muna yin su hura da tukudi abubuwa dai barkatai duk dai wanda suka shahe namu dai inda gimu ne in nono ne muna aiki da nonon mu na gida nonon shanu muna nono kindir mu ko muna hada shi da huran mu masha Allah a wani shekara kuka girka wannan tun 2017 muka mm-hmm, fara mm-hmm, wannan mm-hmm. aiki na komi local. Mm. Tuma da lazan dawo gare ku malama eh, Rabiatu menene burin tsarin ma'aikatar ku to mu dai tsarin ma'aikatar mu dai yadda kowa ya sani shine dai hmm. ai kokari mu tallafa ma kanmu dan kanmu mhm. kullum a ce sai dai wasu su yi mu saye wannan akwai ciwo ke gare shi mhm, mhm. kullum a ce ga mu muna da yara matasa muna da ƙasa muna iya mu sarrafa ruwa daidai gwargwado Allah ya bamu hanyoyi da yawa wanda muke iya mu tallafa ma kanmu ga muna da ƙwararrun mutanen da suke iya komi cikin komi dama 'yan nijar masha Allah an samu ko cikin ƙasashe akwai basira akwai kanhin ilimi to yau kuma an waye gari a ce komi sai wasu sun ɗauko sun kamana komi sai wasu sun yi sun ba mun sai da kuɗinmu amma yanzu in aka yi ƙoƙari cikin abin da muke yi da kanmu mu sarrafa mu gyara a tace shi tsakanin mu 'yan ƙasa da ƙasa mhm. kenan kuɗin mu duka cikin ƙasa za su yi ta yawo kenan mhm. bunƙasa ƙasa ce gaba ɗaya to shi ne dai wannan mu burin mu dai abu ya tsaya tsakanin mu yi ta ƙoƙari mu tallafa ma mu har ƙasar mu ta ci gaba zan dawo gare ku insha Allah malama Maryama me yasa kuke tallafawa mata to abin da ya sa ka zo da wannan tallafi mhm. ga mata saboda yanzu sun zamanto ba a bar su baya ba ga kokari mun ga kokarin su ta fannin sarfe-sarfe kayan balantana ma kayan abinci yadda suke yi wani ilimi ne daban wanda aka fito da shi don mace sai ta kirkiro miki wani kalan abincin wanda hankali bai iya tunawa da ashe shi wannan abin za a mai da shi haka za a sarrafa shi har ya zama wani abu daban to sai ya zamanto yanzu kuma kasuwanni sun zama abin da suka zama sai abin da ake ce ma innovation to mu kuma tabarkalla masha Allah mutanen mu akwai kayan abinci haka na lambubuka ko kuma na gonaki wanda da su yawancin su duka da su ne matan suke amfani suke mhm. sarrafawa mhm. dan sayarwa to mhm. shi ne yasa muka zo da wannan kaihin basira na cewa kasa hannu tare da HCE Trozen muka dauki nauyin taimakawa waɗannan matan domin kowace daga cikin su ta samu akalla ko da kaya guda ne in na abinci ne in wanda ake amfani da shi ne haka in na kayan aiki ne dai irin wannan kamar sabulu su kayan abinci kowace ta samu ko da guda ne a samu a bashi shaida a inganta shi. A inganta shi. Mhm, mhm, mhm. Eh. Eh, wani hanya ne za a bi domin samun wannan takardar ta inganci? To, wannan takardar ta inganci hanyoyin dai da yake a ƙayyadaddu ne suke. Ya zamanto ko <clears throat> tare da wata ƙungiya aka haɗu aka yarda a tallafa ko kuma a ce a'a gashi nan shi wanda yake son ne zai zo a wajen mu don buƙata saboda da yawa sun zo sun yi haka na din. Eh kuma har yanzu muna samun tambayoyi mutane suna so. To idan mutum ya zo mu da kanmu mukan je mu gani yaya ne yake a wurin aikin nashi shi mhm. kan shi wai yana da kamar ya kai matakin da zai aje kai tsaye ga bashi wannan eh, takardar eh mhm. kai tsaye a yi ayyukan da ya kamata a bashi takardar ko ko a'a sai an yi wani aikin ne kafin a kai ga aikin bada takarda saboda mhm. akwai ayyukan da ake yi kafin a kai ga wannan ici wannan matakin na bada na bada shaidar inganci ita kuma an zo akan ta ita ma har yanzu ana zuwa ana zawa ne a wurin yadda ake aikin nan ana hira da shi kanshi mai sarrafawa mai gidan da kuma ma'aikatan yaya ne aikin yake ya ake gudanar da shi cikin wani hali hali cikin wani yanayi ake mm-hmm. gudanar da wani aiki a samu shi kayan aikin mm-hmm. na ƙarshe za a zaɓi mm-hmm. zai zaɓa su wani mutanen da aka aika su je su yi wannan gwaje-gwajen za su zaɓa daga cikin kayayyakin da aka sarrafa kayayyakin da su masu kamfanin suke sarrafawa za a ɗebo daga cikin su sai a je a kai su ɗakunan gwaje-gwaje a gani shin wai ya matsayin su yake shin wai ba su da lahani ko suna da shi in akwai kurakurai a jikin su in kaman sakamako ya huto za a diba a gani sai mu kan mu halo sai mu sake dawowa mu ba su shawarwari nan ya kamata a gyara nan ga akwai kurakurai har ya kai a sake ɗebowa kuma hallo cikin kayayyakin wani a sake maidawa a can dakunan gwaje-gwajen har ya kai inda lalle an tabbatar da shi kayan bai da wani kure ko guda mhm, mhm, mhm. haka a tsari wani irin canji ne zai kawo musu canji kam yana kawowa sosai mm. su masu sarrafawa da farko canjin da zai kawo musu shine eh, zai tabbatar da masu sai a gare su mhm. yarda su ci gaba da dama su suke sai a wurin su mhm. amma lokacin ai dai suna sai saboda watakila na saba saye ne mhm. amma wannan zai kara ci a ah, ashe calama da nake saye a wurin a wurin nata kayan ta lalle ko masu kyau ne hallo zai sake jawowa wasu masayan su kara zawa su siyo da shi kaya ni nake ce an kai shi mai kyau ga kuma shaida shi zai ce shi zai ce da ina da shaida na cewa ni ina da inganci zan dawo gare ki insha Allah. Babar hukumar ɗan ƙasa ya ci da ɗan ƙasa ta Truazen a kwanakin baya a babban birnin mai tare da haɗin gwiwar hukumar kula da ingancin awowi da tabbatar da daidaito ta ƙasar Nijar a NMC ta baiwa takardar shaidar tabbatar da daidaito ga kamfanoni hamsin da ke sarrafe-sarrafe da kuma zuba jari a harkar raya ƙasa na albarkatun gona kiwo da na cikin ruwa. Eh, Malama Maimuna tun yaushe kuke jiran wannan al'amarin? Eh, kusan shekara, kusan shekara da muke jira muke dibin abun ya jima bai zo ba mhm. ashe ashe bincike ne aiki tukuru ne ake nan gayi a can baya mhm, mhm, gaskiya radda an ka bamu takardar nan murna kake so ki gani mu a zaton mu da an zo yau yan watanni ne za a ɗauka a ce mun ku zo gashi yadda mara suka aiki ne suke nan gai ba na wasa ba mu ma da kanmu sun dora bisa hanya sun nuna mun abubuwa da ya kamata mu kyara yau ba bisa producer certificate ba ko wanda ba a muna certificate ba muna nan ga kwaikwayo procedure kin da muke nan ga bi muke nan ga an ka sai da ta muna eh, produit kin nan mhm. wanda an ka certificate to haka zalika haka muke nan ga bin hanyoyi fish de production ne yadda muke auna kaya da sauransu tun mhm. har sakelin mu sai da an ka duba a ga ingantacce ne ka a tai mu dora abin da ya fi karfin jikin consumer su mm-hmm, mm-hmm. kenan babban aiki ne ba dan kaɗan ba gaskiya eh, shekarun nan ɗaya mun ga tsawon shi fa tambaya zuwa tambaya kuwa mu tana hamu azma an mance da mu gaskiya amma murna radda an ka bada bata misaltuwa to menene ma'anar takardun shaidar inganci a kayayyakin nau mm-hmm. ma'ana babba yau kamar a ce eh, kana abu ne entrepreneur kan kashi kamar ka hwada abun da baka da tabbas yau mun shiga muna ta eh, iyo cikin ruwa sai an ka zo an ka ce mun aiko ku hito kun kware kenan irin nan babu dama kenan shine wannan zai sa mutane su yarda tare da mu su yarda da ingancin kayan da an don ba mu mm. muka zo muka ce ai kayan mu na kwarai bane mm, mm, a'a gwamnati ta zo ta ta yi bincike an kaga cewa a wa an ga mata kayan su sun yi kenan abun an yarda shi kuna iya kuci bai da matsala eh bancin shi kuma masu saye da sayarwa wani suke dari dari su zo su dauki kayan mu su ma kamar eh, su an ba su ƙarfin gwiwa mhm. to bari mu zo mu tuntube su da mu ke lallashi a zo a ɗauki kayan mu Allah da ikon shi tunda suka ji wannan labarin su ma suke ce muna kuna iya ku ka kayan ku <laughs> amma duk da haka nan muna son su kara dan mu yanzu ba ma garin gaɗe muke son mu zamna ba fa mhm, mhm. mu yanzu ko turai aka ce akwai fuwar shirye muke muna son mu masha Allah to wani kayan ku ne aka aka bashi inganci na takarda kun ga duk wannan murna da muke nan gai produit guda ne an kai certifi amma shi ke kamar duk produit kina an kai certifi mhm. kenan ya bani karfin gwiwa cewa to bari in kama na mhm. sauran kayan da ba a yi certifi su ma muna sa ran wata rana a yi certifiye kinsu eh, produkin da aka yi certifiye shine eh, sabon curcuma curcuma shine citta mhm, curry don mun sani sani abu ne da ke gyara jiki yake ingantar da shi misali waɗanda ba su so su yi aiki da kayan shafe-shafe wanda ke iya kawo musu illa a fatar jikinsu zan dawo gare ku komi lokal tun yaushe kuke jiran wannan takardar ba da aka baku na inganta kayayyakinku eh, ni tun da na fara aikin komi lokal ina kwata ga Allah ina roko a ce na samu wanga matsayi mhm. sai yanzu da Allah ya kawo shi kenan tun 2017 da muka fara mhm. mu muna kwata dai a ce wata rana ga mu an yi kwankwanto bisan aikin mu mhm. an ce lalle kayan da muke sarrafawa suna da kyau kenan tun da muka fara muke jiran Allah ya ba wanga iko wanga dama ta bude muna ta mu samu yadda za mu yi ko mu da kanmu ko kuma wani eh, ya tallafa mana mhm. to da yake abin ba abu bane ba mai sauki eh, abu ne wanda gaskiya sai gwamnati ta kama sai proje-proje sun kama yanzu dai Allah ya ba mu wannan iko a gaskiya mun gode ma Allah eh, wani irin ma'ana ne ita takardar za ta kawo kayayyakin ku eh ma'anar da za ta kawo ita ce cewa da yanzu kamar za mu haɗi da iwu da kayanmu kyaukyawa ne kayanmu ingantattu ne mhm. kayanmu masu kyawu ne saboda wagga takarda ta ba da yabo mhm. tana kwatanta cewa da an yi bincike akan abin da muke sarrafawa an gani abu ne da yake da kwaliti an gani abu ne tsabtacce mhm. tsarkakakke wani kayan ku ne aka bawa wannan takardar Mm, ni cikin kayayyakin da muke yi wanda aka ba wannan takarda shine fura da nono fura ce da muke yi kuma da nonon shanu kindirmu guda dai wannan da muka sani fura da nono kindirmu da muke sarrafawa cikin yan kwafofi fura na ƙasa nono kindirmu nono kindirmu ba mhm. madara ba mhm, mhm, nono dai kindirmu nonon shanu da shine muke yin tamu tamu To madalla kafin mu ci gaba za mu saurari hirar da muka yi da wata ita ma 'yar kasuwa kamar ku wadda ta samu ba wannan takardar. Ni dai 'yan makaranta ce 'yan lakwalci Ina karatu kuma ina aikin hannu. Mm, ina sai da fara da aka soya kuma ina sai da cukubus huran nan ta buzaye ta ce nike yi. To kin dai caku da dabino ne ake gamawa da wasu kayan yaji mai sa ya yi kamshi ya yi daɗi don ya ba mutum lamin ya ci fara kuma soya ta ne ita ma nike yi in sa mata kayan da ya kamata ban samu wannan takarda ba saboda ban da labari na aji na saboda takardar nan tana da mahimmanci gare mu mu masu aikin hannu a gida a yanzu saboda muna son nan da shekaru mu zan manyan gogosist masu aika ba nijar kaɗai ba ma har ƙasashen waje ma. Tuma da mun saurari wata ɗaya daga cikin 'yan kasuwa wadda tana aikin hannunta sai dai kuma bata samu wannan takardar ba malama hadizatu me za ku ce akan abin da ta ce mm, abin da za ce shine ta yi haƙuri kowa lokacin shi na zuwa mhm. kamar yadda mu lokacin mu yayi kwankwasa mana mhm. ita ma nata zai zo abu guda ne ta zamanto kullum tana shirye ta ƙara gyara aikinta mhm. kuma ta dinga zuwa tana zuwa kamar tana tambaya tana bincike mhm. har cewa yaushe za a ƙara buɗe wanga sashe na kacici kacicin gyara takardun yin wanga kwankwanto. Mhm. madala <laughs> rabiatu me za ku ce akan abin da muka saurara to kusan masha Allah mutane waɗanda suke so wanga abun yana suna da yawa mhm. to kuma matsalar da aka samu shine kuɗi ba su da yawa kenan koda ana so kowa da kowa ya samu kuma duka masu sarrafe-sarrafen ga kowane nashi abun da yake yi a yi mhm. ya samu ba mu iyawa mhm. kinan dole wata wataran sai an dakanta a samu kuɗin da za a ci gaba mhm. kirana ga mutane su shirya su yi haƙuri kuma su ƙara gyara kayan su insha Allah kuma waɗanda ba ɗoka ba ba don kayan su ba su da kyau ba ne ba ko ba su da inganci amma zancen matsalar kuɗi ne aka samu amma sha Allah kowa yana samun rabon shi zan dawo gare ku malama mari me za ku ce akan abin da muka saurara to eh, mun ji sarai eh, ita ga yadda na fahimta ba ta ma ji labarin ita wannan kwamɓala ba ma mhm, hata mhm. aji ita ta. to abin da eh, kaman hakuri zan bata dai tukuna ba rabonta bane ba yanzu mhm, kamar yadda sauran suka ce ta ci gaba da aiki Eh, cikin ka'ida mhm. a dinga gyarawa kafin lokaci ya kai mhm. sannan kuma kira wanda zan yi ma mai karfi a nan a gare ta kuma a su wa'anda suka samu mm-hmm. tunda kun san mun ce kayayyakin nasu ba guda bane mm-hmm. sai misali sai ke gani in ita maimuna tana da watakila kaya wanda suka yi talatin guda ne aka ba takarda inganci mm-hmm. ita hajji hadis tana yiwa ita ma kayan nata sun kai su goma ishirin ko talatin din guda ne samu kenan shawar da zani ba da su wa'anda suka aji da su wa'anda suka samu da har wa'anda ba samu suka ajiyan ba in suna da hali saboda yanzu abu ba a jinkirtawa masu sayarwa din su mhm. suke matsanta musu akan lallai sai an ba da shaida inganci akan kayayyakin wannan in suna da hali su zo su ga musu abin su da kansu da tun baya ba maka fara mhm. ba sai an jira kwambala ba in ka san kana da halin da zaka dauki nauyin a baka wannan takardar mhm. ka zo a baka kamar da muka yi da saura tun da saboda mun yi da yawa mun yi wa da yawa shekara 2020 shekara 2021 ban da wa'annan 50 na hamsin kin da ba mutane da yawa cikin fannuka da yawa kenan wa'anda suke da hali muna kira gare su yi kokar zo su amshi takardar nan da kansu wato su zo su yi aikin da zai ba su wannan takardar eh, sannan kuma wanda ba su da shi to su yi hakuri a samu dama da kuɗin tun da sai da kuɗi mhm, mhm, mhm. gaskiya abin yana da tambayar kuɗi da yawa kenan sai in an samu kuɗi in Allah ya bada ikon yi sai a kira su kuma hallo a zo a yi da su to madalla malama maimuna me za ku ce akan abin da muka saurara eh ni abin da zan ce ta gode ma Allah ma da ta ji wannan abun kamar abun ma baka san ma an yi ba shi kuma ya yi ciwo da mm-hmm, mm-hmm. shi ciwon bata aje ba kuma jin ciwon kuma ka ji an bada baka sani ba shi ma matsala ne mm-hmm, tun da ka ji kai ma kokari ne za ka ka gyara kayanka kayan naka lokaci yake kai eh, bature ke caren ne tar kamar inda akwai rai da lahiya ka mhm. sa a ka kai ma wata ran kai ne shawarar da zan bada kuma su zo kusa gare mu mu da an kai ma certifiyan produit suna iya su zo su har tambaya dan ni in ni a su gaskiya sai na kokari na san matan ga da an kai certifi ina gidajen su suke mhm, mhm. zan lallabuwa gare ku in shi wani hanyoyi ne kun ka bi ya kuke yi ni ma in samu in cika ka'ida eh. kahin ake kai gare ni ba zai ɗaukar lokaci ba kuma ba zai bata lokaci ba za a samu a samu takarda cikin sauƙin lokaci zan dawo gare ku insha Allah malama mari me yasa kuka ɗauki ɗauki wannan matakin zuwa ga masu sarrafe-sarrafe? To, kamar yadda na bayyana ne ɗazu, ita gwamnati tana son ta tallafa mhm. tukunna kun san yanzu ana cikin wani tsari na a tallafawa mata mhm, mhm. saboda matan Nijar ga kokari ga san aiki kuma ga ilimin na sarrafa kayayyakin mu na yau da gobe wanda muke amfani da su ko akwai wannan abu na kuma wanda ya fi ma karfi shine kaman a samu a isar da kayan wannan waje yanzu muna cikin eh, yanayi ne wanda ake ciki na kasashen duniya gaba ɗaya an buɗe gumi ga wannan zilikaf in ta yanzu da ta zo kenan kada mu zauna a bar mu baya kawai sai dai kayayyaki mu na kasashen waje su dinga shigo mana a waje kuma an je ba a ganin namu mhm. babu amma idan mu ma nan ko da na kasashen wajen suna shigowa mu namu in muka ba su karfi aka inganta su wato na wajen na in suka shigo ba za su tauye namu ba sai an yi amfani da namu mhm. tukun akai ga wanda suke shigowa waje na ɗaya kenan na biyu sannan mu namu in suka je waje shi ma har hasken ƙasa gaba ɗaya ne za a ɗaukaka sunan gaba ɗaya ƙasan ne mhm. a ah, ashe kun ga abu kaza ana iya sarrafa ya zama kaza kuma mhm. daga ina yake daga Nijar kun ga wannan ma ai ya ɗaukaka sunan Nijar sosai ya ɗaukaka sunan Nijar kuma har har fannin ma arzikin kasa. karuwa uhm, uhm, uhm. ne za ku bi matan nan har zuwa ga cimma burin ita ma'aikatar taku mm. ta gindaya tsari na Trazen. To eh, dama bibiyan ya zama dole a gare mu shi ma yana ɗaya daga cikin kamar aikin da gwamnati ta ɗora a kan mu in a kamar kula da kayayyaki da suke kan a cikin kasuwanni su ne ake ce ma shi ne ake ce surveillance du marché mhm, mhm. kenan yanzu su wa'annan ko da an ba su wannan takarda da cewa kayan suna da suna da inganci mhm. da wanda ke cikin kasuwanni za mu dinga bin su akan lalle kada su sisake ko kuma a ce an juya hannu akan yadda ake sarrafawa da dawarin saboda mun yi tare da su aiki ya zo an samu daidaituwa an zo an samu kayan aiki mai kyau to kun gani mu ba alheri bane ba a gare mu wata rana a ce a ah, kayan aikin ai ya sake mhm. kamar yadda na ci ai muna bukata a fitar da shi kasashen waje ne idan aka fitar da shi waje aka ga to yanzu misali kawai wani sai ya dauka ya je ya gwaji sai ya ga a ah, yo an ce yana da inganci alhali bai da shi kin ga kenan gudun irin haka nan zai kai kai akai kenan za mu dinga ziyara muna ganin shin wai ba su sake ba su juya hannun aikin da suke yi ba a kai mhm, kenan mhm, mhm, eh to madalla zan dawo gare ku malama Rabia eh menene muhimmancin takardun shaidar ga kamfani da kuma abokin cinikayya shi dai uh, wanga tsari na takardodi da ake bada don dai a gwandi ingancin abubuwan da aka sarrafa kamar yana da fa'ida ga mutanen da za su sayi don yau ka tashi ka ga wani abu an sarrafa shi mhm. baka san cikin wani hali aka yi shi ba mhm. baka san menene aka sa ciki ba amma e aka tashi aka waye gari aka ce maka wanga abu yana da inganci gwamnati ta diba ta yi nazari bisan shi mhm. kenan kai da kanka zaka iya ka saye shi hankali kwance ka san ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da iyalin ka ba mhm, mhm, mhm. kuma yanzu shi wanga takarda da aka ba ma mutane su masu sayar da su da kansu hankalin su yayi kwanciya kana iya ka sai da abunka a gida hankali kwance ka san da babu cuta ciki kana iya ka kai shi waje hankali kwance ka san da shi ma dai duka zai samu karbuwa inda yanzu duk abin da aka ce dai gwamnati ta tsaya ta yi la'akari bisan shi kenan an san da ba zancen wargi ne aka kaba san kenan waɗanga abubuwa suke sawa mutanen da suka samu wannan takarda su yi ta sai da abubuwansu duk inda suka ga dama mhm. cikin wurare-wurare cikin Nijar ko kuma waje da Nijar mhm. kenan wannan tattalin iyali da tattalin arzikin ƙasan ma shi ma mhm. yana bunƙasa mhm. saboda haka nan muka ce bari a tallafa ma mata mhm. to ba mata ɗaya bane ba kuma ciki wannan inda duka Nijeriya muke mata ko maza duk dai wanda ya aje abin shi da insha Allah in dai ya bi ka'ida to ya samu zan dawo gare ku insha Allah malama mari ku haɗa mana ire-iren takardun shaida da adakwai takardun shaida wadda ke da kwai ita ce ake ce ma certificate de conformité. Mm -hmm. Certificat de ita take ba da izini ga masu sarrafa kayayyaki da akwai tambari wanda ake ce ma logo eh, de la marque nigerian kenan wannan takardar da fari in aka kare kaman uh, matakan da na hudi mm makudazu na samu ita shaida wannan mm -hmm. banda takardar na shaida sai a baka izini halo wata takarda ce za a baka mhm. mai ba da izinin amfani da wannan tambari mhm. wato kenan bisa wannan kayan da aka ba da shaida kai. Mhm. dan kwalin mhm. kwalin shi wannan kayan bisan shi kana da izini ka ɗora tambarin wannan shi ne ke nuna cewa lallai kayan yana da inganci tunda ba a gan shi ba za a sani ba mhm, mhm. kenan tambari ke da kwai da logo de la marque nigerian iya lokacin da aka ɗiba na certification din sannan kuma jan hankali da zan yi ga mutane game da wannan amfani da wannan shi wannan tambari na shaida wato idan kamar yadda ce za mu kula dan a kiyaye juya hannu game da mhm. kayan mhm. in muka je muka lura lokacin da za a yi bincike wani aka ga ka juya hannu mhm. yadda a kayan da kake sarrafa da warin ka sauya yanzu ka zo kana yin shi bai da inganci za mu amshe gabaki ɗaya za a amshe maka wannan tambari sai in ka sake gyara watakila ko kuma in ka zo ka sake nema kuma idan lokaci ya kai shi ma wannan dama shi wannan babu tantama in lokacin karshen certification in ya kai a wato akwai wa'adin da ake dokan ma mutum na takarda da ake baka na takarda kware yana da wa'adi kaman kana yi diba na shekara in na mhm. shekara uku mhm. amma a duka duka dai kamar misali mafi yawan shekara uku ne kenan kowane shekara uku dole sai ka zo ka sake ka sake kenan da mhm. shekara uku na lokacin in ya kai dole sai ka sai a hana maka sa tambarin wannan har ka sake zan dawo gare ku malama hadizatu shin wannan takardar za ta taimaka muku wajen gudanar da kasuwancin ku yadda ya kamata? Wi, mm, insha Allah. Wagga takarda za ta taimaka mana saboda ita ce za ta ba mu daman mu kwatanta ma kiliyankinmu mhm. da alalle yanzu abin da muke sarrafawa ingantacce ne. Mhm. Ya ga da tunda a da lalle suna saye ido a rihe mhm. saboda suna jin daɗin shi a ɗanɗano amma yanzu kuma wani abu ya zo ya ƙara shiga ciki wanda ake ce ma quality mhm. musamman mu da muke fura da nono ne muke kun gani mutane suna tsoron su ci su sha fura mai kasa saboda kasa mhm. ko duwatsu an san cikin hatsi yake ko cikin dawa mhm. abu ne wanda yake gaugawa cutar da abu ne wanda kowa yake gudu kowa bai so kenan sun san da lalle in suka sai fura a wajen mu sun samu sun sai fura ingantatta wadda take da tsabta wadda aka yi bincike kanta aka tabbatar da cewa ba za ta sa mutum ciwo ba ba za ta kuma sa lahani ba ga dan adam kuma ga ƙasa ga baki daya. Samun takardar ku zuwa yanzu wani irin ci gaba kuka samu? Lalle ci gaban da muka samu saboda mu da aka gwado mu cikin talabijin. Mhm. Mutane da suka samu sun kire mu sun dinga murna suna jin daɗi kuma sai ya suka dinga ƙara gaya ma wa'ansu ai wannan furar da nake saye kunshi kunshi ga ya ta samu takardar yabo to sai muka ga daga nan ma zuwa yanzu mun ga mun ƙara samun sabin kiliyan mm-hmm. sabin ciniki mun yi ciniki ya ga yadda muke yi da dan gaskiya mutane sun fara kiran mu mm-hmm. eh, suna ce ai ku ne masu yin furar nan da aka gudu cikin talabijin kun samu mm-hmm. takardar yabo sha a ya fara canzawa. Zan dawo gare ku insha Allah malama muna. Shin wannan takardar shaidar za ta taimaka muku cikin cigaban kayayyakin ku? Eh ba ma za ta taimaka mu ne ta ma taimaka. To. Eh da yake gaskiya da yadda muka gaya muku mutane na ɗari ɗari. Mhm. Balle ba wa'anda ma suke sai ba wa'anda muke so mu kai don ciniki ba an ku ɗaya ba ko dangin ka ko abokan da ka sani. Mhm. Abu ne da muke so kowa da kowa ya sani a mhm. san shi kasan mu kuma haƙƙetare. To ya zamanta 'yan kasuwa namu a da su da kansu muke son su shigo mu yi tafiya tare suke ganin cewa a ah, anya kayan naku ingantattu ne to su tunda suka shi labarin gashi an bada takardar su ma suke na ga kira kenan gaskiya eh turazin da ainihin sai ba karamin abu suka kawo don salon tahiyar mu ma ya canza yanzu mu ma da kanmu sai mu ce musu to kun ga mu ma yanzu ka yanzu har ma salon magana mu ya da mu murya mu take kasa kasa yanzu mu har dan dago ta sama sama don mu har shin a lalle gaskiya ashe ba wasa bane mm-hmm, mm-hmm. yadda ma take nan ga da suna ta ce mu mata mu mu mu san muna abin kirki mm-hmm. amma ba ka iya ce mutum a mu aika zamu. yanzu da ainihin sai suka hito suka ce ai mu ma sun yarda mu gwamnati ya yarda kayan da muke yanzu mu can kuma salon mu ya canza ko ina ake iya zuwa muna iya tafiya madalla kafin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata ita ma mai sarrafe sarrafe mai suna madam Mustafa Mari Uwar gidan Mustapha Kadiri Mariya latijuwa ce mai shekaru 60 da haihuwa kuma tana da 'ya'ya shida. Ta yi karatunta na firamare a makarantar Kanada daga shekara ta 1964 zuwa 1975. Daga nan ne ta ci gaba a makarantar Ayir ta unguwar Nufo Marshe ta kuma yi gaba a makarantar kwaleji ta Lako duka a birnin Yamai kafin ta wuce makarantar horon masu koyon aikin tuki inda ta hutu da galabar jami'a a shekara ta 2080. Uwar gidan Kadiri Maria mariya ta mallaki lasisin tukin mota hudu cewa da abcu e da dai a shekara ta 1984 dalilin jajircewar da ta yi kan neman na kai walgidan kadiri maria ta rungumi sana'ar sarrafa abinci na gargajiya inda ta hiba da karhi kan sarrafa albasa a shekara ta 2007 An san mu ne da sarrafa albasa. Ina yin abin da na yi walakani da LSPC. Ya haɗa lawashi da confiture wato kayan ɗanɗanon da ake yi da albasa, dambon albasa, muna yin biskitin albasa, cakular albasa, har da lemu na albasa mai tambarin Mariotu, wanda ma ake son a so sayarwa. Kuma ta hanyar fresco wato wata masana'anta daban. Muna yin kusan komi da komi. Muna sarrafa cimaka, muna sarrafa albasa, muna yin lemukan sha, na yin yazuzzuka da kayan motsa baki abubuwa dai da dama na fara wannan aikin ne tun shekara ta biyu da bakwai. muna da wata kungiya mai suna haɗin zumunci da wata kuma union ƙoƙarin mata muna da wani haɗin ƙungiyoyi shi ma fifon yalanta fifon a turance kenan jimillar haruffa ne masu nufin taron ƙungiyoyin mata masu sarrafa albasa na yamai ta hanyar waɗannan ƙungiyoyin ne guda uku taron mata na haɗin zumunci suka samu takardar shaidar sarrafa gumba idan ka ɗauki gumbar mu to ta bambanta da ta saura ba wai zancen yabon kai ba mutane na son haɗin nan namu na albasa ana amfani da shi akan bacin magi ko kuma lawashin mu muna yin shi ne da busassar yankakkiyar albasa ba wai albasar da ake bari ta riɓe kwana biyu sannan a shanya ba a'a sannan muna garin yara shi kuma da zogale muke sarrafa shi saboda mata masu yara na iya amfani da shi a kodayaushe Wani gidan kadiri Mariya mace ce mai hazaƙa da ƙwarewa a cikin ayyukan da take wannan ne ma dalilin kasancewarta a cikin mata hamsin masu sarrafa abincin gargajiya da ma'aikata mai sa ido kan hancin kaya ta ba lambar yabo ko wani tudu wani gangare ta hau har ta cimma wannan matsayin sai ta ce. Ta hanyar tsarin 3N ne daga can sai aka tura mu a NMC. Kun gani can ma fa sun yi iya su amma ba abu bane mai sauƙi tunda ni na ma so in fasa gaba ɗaya sai a ce maka ka je ka dawo ka canza wannan takardar ka sake wata ke dai bari yata a ce ka koma lakwal dai ka samu takardun nan dai ke dai abun ba sauƙi ko ɗaya sai hamdala Kasancewar ta jagora a cikin ƙungiyoyin mata da dama, Walgidan Kadiri Mariya na ci gaba da samun alasan barka daga matan da take shugabanci. Walgidan Hammani Hajjo Adamu na ɗaya daga cikinsu, ta soma da bayyana mana yadda suke tafiyar da ayyukansu. irgu muna nan dai cikin sarrafa albasan ne ta ce muna kun ga wannan albasa ita zallanta ya kamata mu sarrafa ta mu sani abin da za mu yi da ita mu samu abin da za mu sa a ciki tunda za mu iya jujuya abincinmu kamar hatsi masara da sauransu. Sai muka ce to, muka fara da hatsin, muna mai da shi tukudi Dawo, wanda in muka sarrafa shi, dawon yana iya yin hawata biyu bai lalace ba, haka shi ma tukudin Wallahi ba mu samu wani kalubale tunda duk matan da muke aiki tare muna ji ma juna tunda Hajiya Mariya ba ta wulakanta mata. Duk mace da ta hadu da ita za ta sa ta a jikinta ne. Alhamdulillahi dan ba ta cutar kowa cikin wannan aikin dan abun duniya ne bata da shi wani abu ba. Duk sanda ka yi aiki da ita za ta baka alhakinka. gidan kadiri Mariya na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matan nan da gurinsu da suka sa ma gaba ne ganin cewa kowace mace ta samu cin gashin kanta. To madalla mun saurari tarihin Madam mustafa Mariya malama hadiza to me za ku ce akan madam mustafa mm, madam mustafa kadiri dai ni dai kamar uwa ce gare ni mhm. dan ni da na shigo ma cikin sarrafa abincin galgajiya na iskita mhm. tana yi shekara goma bayan ta na fara mhm, eh kuma mutunci da na shigo ma ta bani hannu na kama saboda in naka inda na kai saboda kwansaikinta ne saboda jan hankalinta ne kuma ita na diba don a yau madam mustapha kadiri mariyatu da na da sama suna tata mariyatu mm. yadda kowa ke kiranta tata mar ni na sama ta wanga suna mm-hmm. tata mariyatu dai ta to madibi ne a nishar kuma ta zamanto mace ce mai kokari mm-hmm. kokarin ta baya da misali kuma mu ma bin ne muke mutum ce mai son ta taimaka ma yara su tashi kullum ta take kusa bin tashi ku taho don so muke yarda muka kai inda ba mu iya komi kun koyi komi kuma za ku ci gaba don saboda so take ta bar eh, gado mhm, mhm. gado na aikin hannu gado na sarrafawa mhm. ba ta sayan zaman to abin da ita kaɗai take yi dan a lokacin da ta kai inda ba za ta iya ba kenan abin ya tsaya a'a so take abin ya ci gaba da juyawa kenan mu ma bayan mu ya kamata mu ma mu tuna da abin da ake ce maro lev idan mhm. mu ma mu dinga koya ma an sai da ita ma ta dinga koya mana dan abin ya bunƙasa cikin ƙasa kuma a samu ci gaba so <laughs> to badalla malama mariya to a gaskiya mamman mu tata mariya mace ce jaruma mhm. sosai ma um, ba ƙaramin aiki take yi ba a fannin sarrafe-sarrafe mhm, mhm. to banda wannan ita har ma ni ca ne har da ma kamar kawo asalin iya sarrafawa sai ta kawo sinadarai ta sa cikin ba ki ga misali irin albasan nan wanda da ka kusa da ka kusa da albasa sai ga kana hawaye mhm, za ta maida miki eh, albasan nan a maida ita confiture wato za a yi ta ne irin wanda za a sa cikin biredi mm-hmm. abinci cikin biredi wanda za a kari da shi da yaro da babba da zaki albasan nan za ta gyara miki ita misali kaman ta iya sarrafa kayayyaki mm-hmm. kuma iri-iri baiwa ne Allah ya mata mm-hmm. kuma banda wannan baiwan kin san wani man yana da baiwa kuma ga sakaci ga sanyi mm-hmm. to ba ita bace ita wannan banda baiwa kuma ga kokari ga jajircewa cikin aiki mu da ma muke aikin yawancin mu muke damuwar mata da ku zo ayi ku zo mi a za mu zo a'a in dai kana aiki da tata ma za ta ce miki yaushe zaki zo yaushe zan zo gani nan zuwa akwai wannan tabarkalla masha Allah sai dai Allah ya rika masha Allah malama maimuna eh gaskiya abin zan faɗi da tata mariya uwa ce jaruma ce kuma madubi ce abin kwaikwayo mace ce da banda duk basirar da allah ya bata takan nemi mu yara da muka tashi take kokarin ta tunzura mu mu ma kai haka ake son lattizo haka ake son eh, eh, na gaba yayi to madalla wani irin kira zaki zuwa ga mata masu sarrafe sarrafe mata masu sarrafe sarrafe kiran da za ni musu na farko dai a gyara a gyara ya yi kyawu saboda mi saboda abu shi ke sai da kanshi in ka gyara ya yi kyawu a lokacin nan ne tun kahin ma a kai ga certification sai ka yi jajir ka gyara kayanka in abu ya kyawu kiliyan kinka suna saye a lokacin nan ne lokacin da ka samu takarda yabo kuma za ka kara samun karuwa a cikin za ka ƙara samun kiliyan kinka su zamanto kiliyan na dindindin madalla zan dawo gare ku malama maimuna wani irin kira ne za ku yi zuwa ga 'yan eh, ƙasa da kuma zuwa ga masu tallafa muku a matsayin su na ma'aikatan gwamnati. To madalla eh, kahin mu kai masu tallafa gaskiya eh, su sai dai mu musu muna musu godiya sosai mhm. don abin da sun kai ba karamin kawo ci gaba ne su kawo ba bisa kan a san mu a san kayan mu. 'Yan mhm. ƙasa lokaci ya yi su buɗe idanunsu su san da sani suna tare da jaruman mata eh, da Allah ya basu basira suke sarrafawa kuma muke nan ga abba na son rai ba mhm. in kun ga muka tashi muka ce mu za mu yi kaza ciwo ne mun kaji wani wuri ko kuma matsala ce muka gani wani wuri mhm. da ta turza mu ca ah, bar mu kawo mafita mhm. kin wanda ya kawo maka mafita ya kamata ka buɗe zuciyarka ka ga menene yake yi ba ka ce abu bai yi ba ka ma san da shi ba kusan kayan mu sannan ku yi kin da za ku yi mhm, mhm. Allah da ikon shi kuma mun sha'i da cewa gwamnati da kanshi ya fara bide ya san ma me muke yi har ya bamu takarda eh, inganci na kayan mu mhm, kenan a ci abin da an kai na kasa don saboda an ce sayan nagari mai da kuɗi gida. Malama Rabiatu wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata masu sarrafe-sarrafe da kuma wa'anda ma ba su sarrafe-sarrafe. To, ni dai kira na dai banci in ƙara musu ƙarfin gwiwa, yi musu godiya kuma dan dai hannu biyu ke wanke juna mhm, mhm. ba ta yi wa a ce don mumuna wajen fannin gwamnati in babu mutanen ga ba iya aiki mhm, aiki bai iya ci gaba kenan ni dai kirana ina fata allah ubangiji ya ƙara musu ƙarhi da ƙoƙari da kuzari da basirar da za ta sawa a ƙara sarrafa abin da ma yahi wanda ake nan da yi yanzu. Tumadila zan ba ku dama kaɗan lokaci na hararen mu. Babu abin da za a ci tubarkalla matan mu na Nijar. Mhm. Babu babu abin da za a ci sai Ubangiji Allah ya ƙara taimaka musu su ci gaba da abin da suke yi. Mhm. Shawara ɗaya ko in ce kira ɗaya da zan yi shine a kiyaye. Wani bi bisa aikin da kike yi mhm. bar sa sakaci ko kiwa a kiyaye sakaci mhm. a kiyaye kuma kar a je a kamar yadda nace a saki hannu mhm. ke shine dai ina ganin kwarin gwiwa da zan kawo musu to madalla muna muku godiya anan muka zo karshen muhawarar ta mota filin mata a kan takardar shaida na yarda na kayayyakin noma kiwo da kuma na cikin ruwa menene sa ga mata masu sarrafe-sarrafe mun kasance tare da madam ah, maimuna garba ta kamfanin mafari da kuma malama mari sama wakiliyar hukumar daidaituwa ta anmc da kuma madam rabiatu abarshe ta turwazen da kuma hadizatu kubura ta kamfanin komi lokal amina hassan akan na'urori da ni rake arimi da na gabatar muku wannan muhawarar muke ce muku ma assalam amma kahin mu naɗe tabarmanmu za mu bar ku da shirin namu na matsokishi. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji kike magana? Waga ina ni iya makaina. Yanzu na wuto da gidan Hajiya Salma. An kawo maɗiyarta sadaki miliyon ishirin na ce miki na sefa. Masha Allah, wannan ai labari ne mai daɗi. Kai masha Allah, Allah ya musu albarka. Amin Amin. Insha Allah ni ma diyata sai na yi komi in ƙasa nake mai da bisa ya kamata ita ma ta armi mai kuɗi tajiri da zai kama ta miliyan talatin ko ma fiye da haka. Kai kai kai kai kai kai ke ki ji tsoron Allah shi yake ba ma mutum abin da ya dace gare ka kuma ka gamu da namijin da yake daidai da kai kuma in iyaki ta gamu da namiji wanda dai zai ruwa mata asiri zaki hana ta ta ji daɗi jin daɗi tare da mai kuɗi ake yin shi amma wanda gashi nan baya da komi na kanshi in ya ci na yau gobe ba a san me za a yi ba sai a tsawa ma Allah ido a gaskiya ban ga wani daɗi cikin wannan abun ba gaskiya Allah bari faɗin wannan zancen ke da kike magana nan baban yaranki yana da kuɗi aikin sani sarai bai da wani arziki shi ma talaka ne amma kuma kin gani babu abin da kika rasa yaranki ma haka nan ke lantana na rasa komai ma ni bani da ma komai duba fa abokaina suna yawo cikin manyan motoci suna sake shadda kamar zane ha ni kuma gane nan ina yawo cikin rana rana na buguna gaskiya ni ban san wannan madiyata wagga wahala bai kamata ta yi ta ba hmm, wallahi kina bani mamaki to yanzu a ce kin samo mata mijin mai kuɗi in kuma yana wulakanta ta yaya zaki kuma a wannan zamanin da muke masu kuɗi lokacin suna maka hira a lokacin nan suke kashe maka kuɗi su gada muka kuɗi yadda kake so daga baya kuma su wulakanta ka in wannan kika samo mata kina iya jure kukan iyaki hm, ni dai gaskiya ina mata fatan alheri ta samu wanda ya dace da ita wanda zai sa ta cikin natsuwa da kuma zai nuna mata so da ƙauna kuma ki sani yau wani talakan ya hi ma sa ka zamna cikin nashuwa da wani mai kuɗin. Hmm, ni dai gaskiya a gani na gwara ka ɗauki akwatinka ka shiga jirgi ka tai Dubai ka yi kuka ka wala da kai kuka a ƙauyen inda na sani. Hmm. Ba zancen wani gwara-gwara ba ne, ki tunani a kai, abin da zan ce miki kenan. duba ki gani misali yar mai anguwan ga da ta auri wani mai kuɗi dan dai kawai a ce suna da kin ga yana bata kashi ya kuma kai inda ma ya rabu da ita kin ga inda kuɗi yake kai mutum ko akwai ma wasu masu kashe matansu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kashewa a ni gaskiya bani fatan wannan madiyata bani fatan shi ma ga dan kowa to kenan kin gani ki bar iyakki ta samu wanda ya dace da ita tana son shi yana son ta hal su kai su auri juna ya zama mai kuɗi ne ko bai da kuɗi. Hmm. wallahi gora ina ganin kin hini gaskiya ai kwara ma da nake da abokiya kuma ya irin ki gaskiya na gode da kika wayar da min kai da na yi ba komai muna tare dama kisa sa